sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a shirinmu na muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda ni na Sani zan gabatar. Shirin na wannan mako zai yi dubi ne kan yadda ake fama da zafin rana a Afirka ciki har da arewacin Najeriya, wadda yanayin kan kai sama da arba'in na ma'aunin Celsius. A kwanan nan yankuna da dama a nahiyar Afirka ciki har da Najeriya sun sha fama da tsananin zafin rana da wani zubin kan kai arba'in da uku a ma'aunin Celsius. Yanayin da ya yi tsanani har ta kai ga wasu mutane ga tserewa zuwa sassan fadamu da gulabe domin samun sassauci. Akwai dai rahotanni da suka nuna yadda al'umma a wasu jihohin arewacin Najeriya kamar Kano da Maiduguri da Sokoto da dai sauransu suka yi matukar kwaluwa da hasken rana mai ɗan karen zafi. Faruk Muhammad Yabo ya duba mana yadda lamarin ya kasance a Sokoto da kewaye inda ya fara da wasu mutane akan yadda ake fama da zafin rana a wannan lokaci a kuma wannan sashe. Muhammadu Ashiru. Wace sana'a kake yi? Okada. To ya yanayin zafin rana? Alhamdulillah. Ya kuke ji da zafi? Ah, wanda muka ji kan aiwa da kowa gaji ne haka na yake ga kowa. Hmm, amma akwai wahala? Akwai tawala. Akwai zafi. Sunana Abubakar. To wala mai gida a tanan mara mai kuma dai alhamdulillah dai zamu ci. Akwai ta gaskiya amma dai alhamdulillah zamu ci saboda aiki ne na lokaci. kaga na ganka kamar misali cikin inuwa eh to la <laughs> da ki zai ne mai ni ma san to nan ne mai zama nan sarara wace sana'a kake yi muna sana'a aikin mu na aikin mota ne in zafin rana yawa gaskiya ko mi tsaya yake yi saboda kaga kaci mota ma in zafi yawa ba mu jin ita ta mana ita za ta zuba mu da ruwa sai dai mu tsaya kamar in marice haka hmm. in zafin rana ɗan sauki sai mu mu koma doka mu ci gaba da muna zuwa har lagos muna zuwa port amma ya bambancin zafin rana yake daga arewa zuwa can to gaskiya nan ya fi yawa arewa ya fi yawa saboda can kaga ana ruwa ba irin arewa ba Masana a ɓangarori daban-daban na bayyana cewar hasken ranar na da matukar amfani a rayuwar kowace irin halitta, amma yana da illa idan zafin ya yi yawa. Dr. Ayuba ɗan Asabe masanin kimiyyar muhalli ne a Najeriya. ga kuma abin da yake cewa. To, zafin rana e yana da amfani yana da kuma nasa illoli. A ta fannin ma'ana masana'anta na gona misali, misali zan soma da wannan. Ka fahimta? Kaga hasken rana yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen tallafa ma itace don su girma kuma su yi 'ya'ya su yi koma menene amma fa bayan wannan in hasken rana ya yi yawa wanda kuma yawansa shine musabbabin zafinsa in haskensa ya yawa ka tabbatar da kenan zai zafi fiye da in yana da lunshi tunda kaga kamar munan nahiyar da muke nahiya ce wadda ke da hasken rana mai ɗimbin yawa hmm? in ka dubi nahiyar turai ita kuma kaga ranan ma sai can ba a rasa ba kuma za ka ganta da lunshinta to a hasken rana in ta yawa tana ɓanna daban-daban ka fahimta na farko tana iya sa idanun mutum ya yi saurin lalacewa saboda in ka lura tana da wani sashe na haskenta wanda ake kira ultraviolet ka fahimta in ka je banki ai kana ganin in suna son su san kuɗi jabu ne ko makamantansu mm. sai su kara ta ga wani abu haka mm. eh mm. to ai wannan abun shine hasken rana yake da shi ultraviolet amma mu ba ma ganin shi ba za mu gan shi ka gane abin nake ne so kamar yanzu wannan hasken ga tsari in ma rana tana tsakiyan kai ai ga ba a baka shawaran ka ta da kanka ka kalle ta ba don wannan ultraviolet direct za ta kashe kwayoyi waɗanda ke rikon ganin nan e eh, tun da aikiya ce ka fahimta hmm. ka bude idanunka haka hasken rana sun zo sun shiga cikin idonka sai ka ga ko menene ka gani sannan kwanya ka ta fasara abun nan da ta gani shin kamar yadda ake cewa matsalar dumama yanayi hmm. tana kawo tsananin hasken rana misali? A kware da gaske. A duk wa'annan abubuwa a Malam Faruk ka manta mun sha wannan interview da kai na irin al'amuran da muke yi a wannan nahiya na sare-saren itace da muka ga dama yana ɗaya daga cikin ummul qaba'isi na samun irin waɗannan abubuwan wanda kuma sakamakon shine yana nan ga idanunmu eh idanunmu sai su rage gani cikin lokaci kamun a ce kwabo ka da ko hmm. na biyu fata jikinmu ta yi saurin tsuha na uku ciwon kansa daban-daban tsananin zafin rana a wani zubin kan canja wasu mutane nau'ukan abincin da suka saba yi na yau da kullum abin da ya sa faruk yabo kenan ya zanta da wasu masu amfani da fura don sanyaya jikinsu a duk lokacin da aka tashi da zafin ranar ya sunanka malam sa'idu Wannan sai ido na ganka ga ka rike da robar hura ko? Eh. Me yasa kake shan hura yanzu? Saboda jin sanyi. Sanyi kamar ya? Sanyi ga rayuwa. Zafi na rana mana tun da yau kowa ya san an rana a shi yasa nake shan hura saboda in dan ji sanyi. Kenan duk lokacin da aka yi zafin rana kai zaka nemi hura? Eh, lalle duk lokacin da aka zafin rana babu abin da aiki na bacin neman hura. amma wasu suna tunanin cewar um, in dai da rana ne kwanda mutum ya ci shinkafa ya koshi a'a ko yanzu mun gama garda magana wata ta ce min na ce duk lokacin da aka zafi na sun abin fura da a bani shinkafa ita ta ce a'a lalle shinkafa ta yi fura na ce a'a lalle fura ta yi shinkafa ya sunan kamar malam tukur malam tukur kai ma ka sha fura sosai to kai ma a irin yadda ya ce haka ne wale haka ne ya za a yi hura ta sanya yama jiki alhali um, hura ce kawai kamar akwai wani abu da kuke kara mata wale akwai kankara ciki ma'ana hura sai an samu ta kankara Kwale, lalle haka ne Allah so to wani lokaci wasu suna cewa in sun sha hura za su yi likimo kamar kai fa gaskiya ni dai ban jin haka nan ga jikina akwai damun da za a yi ma a yi ma haɗi wani zai sa da bacci zai sa mutum bacci mm. saboda akwai wani wani ya ce an ce ko wani bature ya to ya sha fura ta damu da kyau ya ce ashe ko hausa kuna da giya <laughs> ya ce ashe ko hausa yana da giya saboda da shan ta kawai iyaka bacci ya ɗoke shi ko a baya ga kasancewar rana da zafi akwai kuma wasu ɗabi'un bil'adama da duniya ta yi ittifaƙin cewa kan taimaka wajen ɗumamar yanayi wanda zafin rana fiye da kima na ɗaya daga ciki. Dr. Ayuba ɗan Asabe ya ce ɗumamar yanayi na mummunan tasiri ga hijabin da ke tsakanin duniyarmu da rana. Akwai gas da su malam bature ke kira methane gas. Wannan gas ɗin in ya tashi daga nan ƙasa bayan an yi wasu abubuwa tana zuwa sama can ɗin za ta sa wannan wannan kariyar zafin zai yi yawa sai so mu narkewa narkewarsa ita an narkewar kankara dusan kankara wadda a can ƙarshen duniya sai ta ta narkewa narkewarta za ta sa a kaman teku ita kuma ta tumbatsa saboda wannan wannan tusan abin nan dusan kankara din nan tana narkewa ai ruwa za ta koma ko ba haka ba in ta koma ruwa ta shiga cikin teku kaga wata bade ma'ana tekun ruwan zai karu tun tana iya kaiwa daidai matsayin da take har ta hau har ta wuce gejinta ya zo da ta a samu ambaliyar ruwa a wurare garuruwa wasu ma ƙasashe kamar irin wajajen bangladesh gaba ɗaya za ka tarar da wani gari ma gaba ɗaya an narkar da shi babu shi wa'annan suna ɗaya daga cikin illolin abubuwan da muke da kone-konen da muke da kuma irin gas gas da muke amfani da su wajen injimominmu Eh, na masana'antunmu ba tare da wani control ba. Masana harkokin kiwon lafiya dai na bayyana yadda ruwa kan yi aiki na kai tsaye a jikin bil'adama da ya sha ruwa a yayin da yake bukata. Dr. Ayuba Dan Azabe ya kara da cewa kusan dukkanin jikin mutum in an cire gashi da tsoka ruwa ne tsindim. Uh, Abin da yake rubuce a cikin littattafai saba'in da takwas na jikin mutum ko kuma nauyinsa ma ruwa ne saboda haka ruwa shine rayuwa babu ruwa ba rayuwa sannan ruwan nan fa da yake kashi biyu ne bangare ɗaya haka yake kaman acid bangare ɗaya kuma kaman iya wani sinadari ka fahimta ko don acid base ake kira to acid base din nan dole dole in dai dan adam ko wani marayi zai so ya rayu wala sai sun yi balance muddin ba su yi balance ba wannan rayuwa ba ta lahiya baya ga shan ruwa wani kaso na mutane kan sauya muhallin zamansu na ɗan wani lokaci a yini guda sakamakon zafin rana wannan malami da muka zanta da shi a fadama ya ce neman sawaba ta kai shi wannan wuri mm, to zafin rana lokaci ne na kuma ya aka hankuri zai wuce sai na ga anan kamar a fadama kake ko? Eh gaskiya muna nan fadama. Me yasa ka zo nan fadama? To gaskiya saboda neman sawaba. Sai naga a fadama akwai ruwa ko? Eh lalle akwai ruwa sosai don ma daga cikin gari ana zuwa neman ruwa cikin fadama. To amma kuma sai naga ka je ka nemo wasu ruwan. To saboda fiye wata dai kowane lokaci ana amfani da su da lokacin bazara da lokacin sanyi saboda abuna wanda ko baka da abin da zaka diba kana sayan su ka rike saboda yan uzurin su ya kama ka kan hanya. Dr. Awwal Ahmad Musa, likita kuma malami a jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto a tarayyar Najeriya, ya yi bayani ne dangane da yadda zafin ranar ke tasiri a jikin ɗan adam da kuma aibin yawan zafin ranar a jikinsa. Zafin rana kamar yadda muka sani shine yanayi wanda rana zai kasance ya yi zafi sosai kuma ya kasance har ɗan adam yana nuna alamu a likitance waɗanda za a iya cewa mutum yana jin zafi. Alal misali mutum ya rinka zufa haka yana gogewa ko kuma mutum ya rinka yawan shan ruwa. So zafin rana na da kyau musamman in bai yi yawa ba sosai saboda yana taimakawa wurin ɗan adam ya samu sinadari na vitamin D. wanda kuma wannan sinadarin na vitamin D yana ƙara ƙarfin garkuwan jikin ɗan adam. So amma idan rana ya yi zafi sosai so yana iya kawo wasu a illoli ga ɗan adam. To kamar wanne illoli ne ke nan zafin ranar yake iya kawowa ga jikin bil'adama? Eh to a lokacin da ake samun tsananin zafin rana musamman wanda ya haura digiri na celsius ma'ana ma'auni na celsius arba'in muna ɗaukan shi cewa ya fara tsanani sannan idan ya kai 41 42 uku, wanda ana samun irin haka a nan jihar sokoto har 44 to ranan ya yi zafi matuka sosai ah, sannan kuma shi ɗan adam a yayin da wannan zafin rana ya kai 46 tsakanin 46 digiri na celsius zuwa sittin, to abin ya riga ya ɓaci daga 46 ma akwai alamomi a jikin ɗan adam waɗanda za su nuna ah, cewa abin ya riga ya kai gaya alal misali akwai cells kwayoyin halittu na jikin dan adam gaba ɗaya jikin dan adam za su fara narkewa su fara narkewa suna konewa a ah, so sannan kuma jini zai fara rage gudana a jikin ɗan adam sai ka ga a ah, muscles ma'ana tsokoki na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa wurin numfashi da sauransu zaka ga sun ma sun fara kaman daskarewa sun tsaya wuri guda sai mutum ya rinka samun matsalar numfashi kuma ah, iska baya kaiwa ga kwakwalwa saboda wannan daskarewan mutum yana iya suma mutum yana iya ma mutuwa so da ya wuce arba'in da shidda din nan to an shiga ma'ana critical condition ne so idan zafi bai kai wannan a ma'aunin ba bai kai arba'in 46 din ba za ka ga akwai mechanisms ma'ana wasu abubuwa waɗanda Allah ya sa jikin ɗan adam yana iya yi domin ya warware matsalar tsananin zafi alal misali abu na farko shine mutum ya fara zufa yana zufa yana gogewa yana zufa kuma zufan nan ruwa ne ke fita domin ya sanyaya jikin ɗan adam ranan na da zafi yanayi na da zafi ruwa na fita daga jikin ɗan adam domin ya sanyaya jikin ɗan adam to shi ma wannan zufan idan ya yi yawa yawa yana iya zama illa ana iya samun abin da muke kira dehydration ma'ana ruwan da ke jikin ɗan adam zai yi ƙasa sosai shi yasa zaka ga mutum yana ƙoƙari yana jin ƙishirwa sosai so abin da zai iya faruwa kenan sannan kuma wannan zufa da ake in aka daɗe ana yi din ɗan adam ya daɗe yana zufa din sannan baya samun ruwa yana sha yana iya rasa wasu sinadarai irin su sodium haka so kuma a nan ne muke kira cewa idan aka samu tsananin zafi ana son mutum ya yawaita shan ruwa ko da baya yana jin kishirwa ya yawaita shan ruwa to sannan kuma illan da zafi ke iya yi yana iya sa a samu abin da ake kira fintin ko kuma suma idan ana tsananin zafi a mutum bai sha isasshen ruwa ba <clears throat> so yana iya kasance a dan adam ya suma sannan kuma yana iya kasancewa in bai suma ba ma ya rasa gane abin da ke yi mai daɗi ko kuma ya rasa sanin yanayin da yake ciki ya samu abin da muke kira a likitance confusion dan adam ne gashi amma yana cikin wani yanayi wanda kaman bai san inda yake ba duk da ku bai suma din ba sannan kuma ana samun heat rash wani lokaci zaka ga wasu kuraje sun zo ma dan adam saboda irin wannan yanayin zafi mai yawa din kurajen ma idan ba a fahimta ba ko kuma mutum bai tafi asibiti ba sai ya tunanin ko rashin lafiya ke gare shi ko infection ne ko wani abu alhali kuma zafin ranar ne ya kawo wannan kurajen sannan uwa uba muna da abin da muke kira heat stroke uh, maybe a hausa muna iya kiran shi bugun zafi idan dan adam ya samu stroke shine wanda misali a uh, temperature din uh, ah, zafin ranar yayi yawa sosai sannan kuma ya kasance baya samun isasshen ruwa sannan kuma ya kasance ko da yana samun ruwa ya yi lubin wasu ah, abin da muke kira electrolyte irin wasu wannan a cikin waɗanda ke cikin zuwa da yake yi to ya yi lubin ɗinsu sannan kuma ya kasance sugan da ke jikinsa ya yi ƙaranci saboda wannan zufa ɗin to yana iya samun wannan bugu wannan bugu kuma yana kawo illa ga dan adam don wani daga wannan bugun ne zaka ga an samu ya zama yanayin a ƙarshen a ajali na dan adam so waɗannan su ne matsaloli da ake iya samu idan zafin ranan a yawa sannan kuma shi yasa zaka ga wasu wurare idan aka samu zafin rana sosai in babu matakai na kula da kai da jiki sai ka ga ya kai ga rasa rayuka kamar yadda muka samu labari a wasu wurare a asia da kuma kasashen turawa to kaga waɗannan su ne abubuwan da a matsalolin da zafin ranar ke iya kawowa musamman idan ba a samu ɗauki matakai da ya kamata domin a rage effect ko kuma ma'ana illan da zafin ranar ke iya kawowa ba sannan kuma yana da kyau a duba da wada muke mu a nan Najeriya da Afirka zafin rana in ya zo da rashin isasshen ruwa ana matsalan ruwa ko kuma rashin tsafta yana kawo ya zama an samu yaɗuwar rashin lafiyoyi da dama kamar kwalara da sauransu a cikin cikin al'umma. To um, baya ga kamar misali yawan shan ruwa shin akwai wani abu da ya kamata ɗan adam ya yi watakila na ko neman inuwa a zauna ko zuba ma jiki ruwa da sauransu? Eh gaskiya ne akwai matakai da ya kamata ɗan adam ya ɗauka idan ana tsananin zafin rana saboda tsananin zafin rana kamar yadda muka yi bayani yana iya kawo waɗannan illoli da muka yi bayani da ya gabata so abu na farko shine ya kasance ɗan adam ya samu isasshen ruwa da yake sha kuma kamar yadda na yi bayani ko da ɗan adam baya jin kishin ruwa ya dai kasance yana shan ruwa in dai kana zufa to ka rinka shan ruwa bincike ya nuna cewar mutane sun fi yawan shan ruwa musamman ruwan sanyi a duk lokacin da aka yi fama da zafin rana Abin da dr ayuba ɗan asabe ke cewa ai a wannan lokacin shan ruwa ya zama wajibi dama zafin rana irin wannan yana tattare da zubar da ruwa daga jiki saboda haka ya zama tilas ga marayi kowane iri ne itace ne dabba ne mutum ne tilas ya sha ruwa ya yi compensating daga wannan loss wannan hasarar da yake ta ruwa wanda ka san jiki Allah ya jiki ya yi shi yanda da zara an samu wani canji wanda zai iya cutar ma can ciki to zaka tarar da wa'annan organs ɗin da ke nan ciki sun sauya aikinsu. su maimakin su tsaye da wannan abun kai ya fito sai su yi kokari su fitar da shi don saboda kan zafin yayi yawa har halakar da wasu organs waɗanda ke nan ciki. To a shi amfanin ruwa yana da yawa a cikin jiki kuma mm, mm, mm. sai gashi ana ta fama da matsalar ruwa. Eto eh wannan Malam Faruk ina gaya maka wannan laifin hukuma ne tamu. ko hukuma ta so ko bata so ba sannan wannan ya nuna karara cewa mutanen da muke zaɓe misali a siyasance su shugabance mu ba su ma san Allah ba ka gane abin nake ni yanzu misali zan yi maka nan Lodge Road nake ina jin gida biyu ko uku a tsakana da gidan gwamna amma na yi shekara bakwai ba da ruwa nan me hujjan gwamna da ba da ruwa nan gidana akan wani hujja menene governance menene shugabanci shugabanci a dunkule a bane wanda in Allah ya baka shi wanda a ƙarƙashin leman nan taka ko kuma ƙarƙashin abun nan ɗinka ya zamanto ka kare mutuncin su hmm? sannan kuma ka tabbatar da duk abin da ba zai cutar musu ba an ba su shi ake yi ba shi ake yi ba sannan ba wai ina nufin gamna gamna kawai ba daga local government har presidency duk magana ɗaya ce sannan wannan ɗabi'a ce ta baƙa da dama mu ina jin tun da farko da Allah ya mu ina jin muna da matsala tun da safe. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Faruk Yabo wakilinmu da ke sakkwatan tarayyar Najeriya da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri sai ni Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.